Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar arha ko shakka babu, Salo Graba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda watakila wasunku suka ji makon jiya, Malam Aminu Suleiman ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu horo a cibiyar Sani Bello Foundation – da ke horar da matasa sana'o'i daban-daban a Kwantagora, jihar Neja. Ya bayyana irin horon da ya samu da cewa a gaskiya alhamdulillah ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai matukar amfani saɓanin da yadda da ina alaƙa da kwamfutoci hmm. to amma kasantuwan ban san ta yadda in matsala kaza ya faru ya za a yi gyara shi ba sai mun ɗauke shi mun je mun kai zuwa garin wani an kashe kuɗi to amma yanzu alhamdulillah zan iya biya mu kai na bukata zan iya ma biya mu wasu kuma sannan ma har ni ma in samu wani abu a karkashin haka don saboda haka ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai amfani a ci gaba da shirin ga bayanan da wata ɗaliba da ita ma ta samu horo a cibiyar me sunanki sunana sadiya awal suleiman me kika koya a wannan gidauniyar computer engineering da networking ke ma bangaren computer ne? eh to yanzu me kika koya a bangaren computer na koya abubuwa da yawa kama daga yadda zan goge virus a kwamfuta yadda zan installing abubuwa na san parts parts din kwamfuta na san in wannan abin ya lalace ga abun da ya kawo shi na san yadda za a bi hanyoyi a gyara shi ba tare da an samu wani matsala ba don na koyi abubuwa da yawa sosai yanzu menene bambanci tsakanin yanzu da kika iya da farko da baki iya ba alhamdulillah akwai bambanci sosai saboda kaga da gaskiya ban san abubuwa sosai a cikin kwamfuta ba saboda ana koya mana abubuwa da yawa har da yadda zamu yi operating shi karan kanshi kwamfuta din kaga da kuma ban da ilimin kwamfuta sosai don gaskiya ko wanda nake amfani da shi karami ne amma yanzu insha Allah babu abin da zai gagare ni a cikin kwamfuta kuma na gode ma Allah sosai da ya bani daman da na zo na koyi wa'anga abubuwan ni ma yanzu ina jin kaina na zama wata babba saboda wa'anga abubuwan da na koya ganin a matsayin ki na mace ta ina wannan abu da kika koya zai taimaka ma rayuwarki tau a al'umman gana mu dai gaskiya ba a ba mata daman da za su koyi abubuwa irin haka nan saboda akasari ana ganin cewa aikin maza ne amma sai na ga to da maza za su iya yi nima me yasa ba zan iya yi ba hakan sai ya bani karfin gwiwa na je na ce ni ma shi zan koya da na zo gurin na ana ta mamaki me yasa zan koya abin da maza suke koya sun ce kawai ni shi nake son in koya kuma cikin ikon Allah da taimakon abokanai na na cikin aji da malaman mu suka karfafa mana gwiwa na koya yanzu abin da nake fuskanta to ta ina zan fara aikin ga amma insha Allahu ina da burin iyayena za su taimaka mani zan buɗe nima wani ɗan kafa wanda mata 'yan uwana za su zo su dinga koya ta yadda maza ba za su yi gaba da mu ba ta wannan fannin mu ma ya na mun san wani abu ciki ku ɗaliban kwamfuta a nan ke kaɗai ne mace eh to ta fannin injiniyarin dai gaskiya ni kaɗai ce mace amma wurin appreciation akwai mata da yawa amma injiniyarin gaskiya ni kaɗai ce mace to ya kika ji ke kaɗai mace cikin maza kina koyo to da farko dai na ɗan ji daban amma da na yi la'akari da cewa ai dai ba wani mugun abu nake yi ba kuma mazan class ɗin masu ma suna taimaka min don gaskiya aka ba mu kamar class work hakan ga in ba gane ba su suke koya min kuma suna iya kokarin su wurin ganin na iya don wata rana har ma in na yi kokari suna min taɓe ko su min kyauta ko ko dai su min kirari haka kuma gaskiya suna taimakawa sosai ban jin komi sai dai kawai ana cewa ke kaɗai ne injiniya an kama dadiya don ha suna ce ma injiniya res yanzu komai na kwamfuta zaki iya gyara insha Allah babu wanda ba zan iya gyarawa ba sai dai in an yi sabon kwamfuta da wasu sababbin part part shine to zan ce ban san ilimin shi ba amma wanda dai akwai yanzu na sani insha Allah zan iya kina da buri ki je karatu gaba me matsayin karatu ke matsayin karatu na gama secondary school amma insha Allah ina so zan je jami'a ko makarantar gaba da secondary in karanta computer science ko computer engineering ga shi dai kin riga kin zama injiniya ta kwamfuta a bakin gwargwado komai ba za a ɓoye miki ba a kwamfuta eh, kina da guri na ganin kema kin samu mata 'yan uwanki kin koya musu irin wannan abu kamar yadda na faɗa maka ina da burin yin haka mm. in buɗe wani kafa wanda mata kawai yan uwana ne za su dinga zuwa suna koya saboda ka abin mu a baya mm. a al'ummar mu na musulmi da hausa kuma ana ganin mata ba za su iya abubuwa da yawa ba mm. amma ni ina da la'akari in za ki kare mutuncin ki ki kare mutuncin iyayen ki ki kare hakkin addinin ki babu abin da ba za ki iya ba insha Allah ina da burin buɗe wannan kafan da yan uwana mata za su zo su koya ni ma daga gare ni wani kalubale kika fuskanta lokacin da kike karatun nan kamar ko challenges to kalubalen da na fuskanta gaskiya suna da yawa da farko da yadda ake amfani da abubuwan da yake wa'ansu abubuwan gaskiya suna da nauyi sosai kuma suna da zafi ta yadda in ka taba kaga dai a matsayina na mace muna da rauni sosai so in na zo wata rana ina konewa wata rana kuma hantara dai daga sauran yan uwana mata a ce ke kadai ke yin injiniyarin kaza kaza ta da sauransu kuma ina bata abubuwa gaskiya kamin iya na bata abubuwa da dama na bata kama daga power pack processor amma cikin ikon Allah da yake shi instructor namu bai da matsala sosai sai dai nuna maka yadda zaka gyara ba zai hantare ka ba gaskiya alhamdulillah dai yanzu baki da wani matsala to yanzu gashi da kin riga kin gama eh, me kike so a yi miki yanzu misali daga ita wannan gidauniya tun da dai har yanzu in kin bukaci wani abu kila za a yi miki me kike so sai ne to ni abin da nake son a yi min zan iya cewa guda ɗaya ne kawai a taimaka min ni ma ta yadda zan buɗe wani wani kafa ni ma da zan taimaka ma sauran yan uwana yadda aka taimaka mani saboda kamar yadda malam Aminu ya gaya maka wannan aikin sai da kuɗi sai da kuɗi so tun da dai yanzu ga kuɗin babu su ina dai kokari 'yan abubuwan da nake da su na aiki in fara koya da su in dinga yi ma mutane nima ina samun wani abu har in zo nima in gina kai yanzu to kina da kwamfuta take da kanki a'a ban da ita to ga ki injiniya kuma ba kwamfuta ya za a yi kenan insha Allah ina da burin su nan gaba kaɗan ba da nisa ba to menene shawara ga musamman mata matasa yan uwanki shawara ga mata yan uwana kar su zama zaune gari banza sannan kake ce ke dan kina na mace ai in kin yi aure laluran ki ya koma kan wani namiji ki sani cewa ke ma da kike ganin laluran na ya koma kan wani akwai ranar da zai zo ya ba da ke ba ke kaɗai ba gaban shi za ki zo ki haihu ki hayayyafa ke me kika yi kanki ki duba ki gani zaman banza kawai kike yi sannan ba lallai sai kwamfuta injiniyarin ba ga abubuwa da yawa nan sannan da mutane suke cewa abin ganar na maza ne wa ya ce lallai lallai sai maza za su yi shi ke da aka yi ki na mace kwakwalwa ki da na namiji ba kwakwalwa guda ke cikin kanku ba ki dage ki gani ke ma kin iya wani abu ko da baki ma wani ba ke karan kanki dai zaki ji dadin kanki a ce ke ma gashi kin iya wani abu wanda zaki taimaka ma kanki jama'a da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abo da chubahiro diodune da suka shirya mana sauti ni salo garba ke muku fatan alheri ku huta lafiya Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake dowuyan shi duk daɗin shi in ka sami kuɗin ka taza ne kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka in na yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kwari. tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanyar. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titille nemi abin abinka, baza ƙarfi nemi ka. in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina almizar zaranci ba shashanci ba sakarci in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Kawani ya yi gumi ya samu. shawiya